بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف أيضا أول الناس دخولا للجنة فرق متعني شقاء الجنة وهم الفقراء قبل الأغنياء فكيرين سأسو شقا شكي كافين إما بخمسين بخمسمائة عام وإما بأربع بأربعين عاما والفرق كبير جدا بمبنجن شغل الناس دا جرما متكا فكيف الجمع ذكر الجمع رحمه الله من أحد وجهين يا كاو يد ذا أحد مغنغنون ɗayan fiskoki biyu imma bi hasabil fuqara wa anna ba'dahum sashin su ashadd min al-akhar sun fi tsanani daga ɗayan fayanzuru ila ashaddihim faqran بالنسبة إلى الأغنياء ويكون ما بعد الخمسمائة بيان قريب حسب فقري أو بالعكس يعني معناه أن الفقراء يسبقون الأغنياء هنا رجايا التاجرين وأن الأغنياء يختلفون فبعض الأغنياء قريب من الفقراء أقول وصل لك تكين التاجرين جبسك دفق إليك cakuɗe ma ake da su ba ka ma sanin yana da shi fatakonu mas'alatu qasiratu fatakonu arba'ida wa ba'dhum ba'idu fatakonu masafa wancan ma masafa ne ba mas'ala ne ba nisa sai ya zama kamsu biyar المهم أن هذا الاختلاف إما بحسب تفاوت الفقراء أو بحسب تفاوت الأغنياء وهذا ليس فيه هضم حقوق الأغنياء wannan fa ba a danne haƙƙin attajirai ba wanda har yan gurgudu da ike kai ne suna amfani da wannan suna cewa ai gwamnatin ta talakawa ce annabi muhammadu shine shugaban yakin attajirai shugaban yakin sarakuna yan mulkin mallaka don haka annabi talaka ne su suna yakin attajirai talaka a zo a haɗu nan ku so suke a haɗu a ɗauko mushin kai kuma talaka ka gane kurin ka da suka ɗauko mushin ai an ga gwamnatin talakawa ana ce ce zan zan faru rusa wuri kaza talaka na ce idan ka rusa ma kakka gina shi sai ke nan kuwa ya yi bakan ya fara rusa a ga gaba da ba haka muke nan zuwa ke na ai an gama haka ke nufi ce to haka To kullum mutane babu ba, a yi amfani da ku, sai an gama amfani da ku na gano ba haka ne ba, gobe ma wani sai sake amfani da kudin. Jibi ma wani sai sake canza fiska sake amfani da kudin. So da kana shi attajiri ba danne masa haƙƙi ba, kwata-kwata a wannan ba a danne wa attajirai su ba, ko kaɗan. Shi ne wanda ce, haɗa hukukin adaniya, kwata-kwata. famithlu ma annahum fi darajati kaman yadda suke a martabobi yaktafuna iktil yaktalifuna ikhtilafan azima wa ma dalika alla yara ahaduhum anna ghayrahu afdalu min wa qad yaqtadi hadha anna al fuqara wannan zai yahu hukunta tafakirai afdalu min al aghniyai أي في دخول الفق في دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء ورن ورن شجر لأن سبقهم في دخول الجنة بسبب ما حرموا من النعيم تدليل أبن دعك أنا مصنع الدنيا امومي في الدنيا لأنهم ذاق البؤس بس باسا والتعب والجوع والعطش wa kada yakunu aqallu manzila min al-gani ya iya eh, je aljannan daure amma martaba sa ba ta kai ta gani ba ai riga yayi saboda ga aibin da ya samu amma martaba sa ba ta fita gani ba gani na zuwa amma ina ga kayan sa na aje zai zai da kayan sa yani kada yakunu al-ganiyyu idza dakhala in ya shiga aljanna fawqahu bi marahila yana sama da shi da martabobi fala yuqalu inna dukhul al fuqara ba za a ce shigan fakirai qabala al a ala sabilil umumi cewar ta ko'ina sun fi a jira a ta wajen shiga ne amma ta wajen ayyuka fa laƙada lakin kana lakin kada yakunu al-faqiru faqiru kan kasance haka wa imanan min al-gani wa bil aksi wa laysa ala kulli hali yadkhulu al-faqiru al-jannata qabla al-gani inma qabla dhalika لأن الغالب أن الفقراء أقرب للإيمان من الأغنياء كي يا إساقه